Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubashin ranar Litini 11 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. 'Yan jam'iyyar Democrat na shirin gabatar da kudurin tsige shugaba Donald Trump a yau Litinin. Hukumomi sun tabbatar da samo wasu bayanai akan jirgin saman nan da ya batan dabo. Haka wani bom da ya tashi ya yi sanadiyar mutuwar wani jami'in gwamnatin Afghanistan. kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa kungiyar ecowas ta kai kayan agaji ma 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin najeriya inda jami'ai ke kiran da a ci gaba da kawo tallafi kar a gaji da mu abin mu ma mun dauka ba zai jingirta bayan kashi na biyu na labaran duniya kuma za a ji cewa illar ɗumamar yanayi ta fara canza rayuwar da aka saba yi a wasu lokuta a Najeriya. Kamar da kusa da sahara yanzu na gurgusowa ana sare itatuwa barkatai. Kamar kowace ranar Litini yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka a jiya Lahadi sun ɗau azamar tsige shugaban ƙasar Donald Trump a daidai lokacin da wa'adin mulkinsa ke kawowa ƙarshe. Suna masu ɗaura laifin abin da ya faru a ranar Laraba a kansa, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyar a majalisar ƙasar. inda magoya bayansa ke bore suka doke 'yan sanda suka afka cikin ginin majalisar. Babu wata matsaya da aka cimma amma ya yiwu kakakin majalisar dokokin ta amurka nancy pelosi ta gabatar da tuhumar zargi da haddasa rikici da ya faru a majalisar dokokin da suke kokarin tabbatar da zaɓe kamar yadda wakilan electoral college suka gabatar na tabbatar da biden a matsayin shugaban ƙasar. biden dai bai saka hannunsa a cikin dambarwar tsige shugaba mai barin gado ba wanda har ya zuwa yanzu bai amince da cewar ya faɗi zaben ba duk kuwa da cewar Trump ya aminta da za a rantsar da sabuwar gwamnati a birnin gundumar Columbia a ranar ashirin ga watan Janairu. Nan da kwanaki goma za mu fuskanci abin da ke gabanmu na gina ƙasa tare a cewar Biden a jiya Lahadi ta kafar Twitter. ɗaya daga cikin makusantan Pelosi ɗan jam'iyya mai wakiltar South Carolina Jim Clyburn ya shaida wa gidan talabijin na Fox News jiya Lahadi cewar da alamu 'yan majalisar za su gabatar da ƙudurin tsige shugaban nan da 'yan kwanaki duk kuwa da cewar wa'adin mulkin shi zai ƙare nan da mako mai zuwa. kuma za a rantsar da Biden da ɗanɗan siyasar Amurka tare da mataimakiyarsa Kamala Harris. A wani mataki da ba a saba gani ba kuwa jami'an diflomasiyya na Amurka da ke wasu kasashen duniya sun rubuta wata kasida da suka yi Allah wadai da abin da shugaba Donald Trump ya yi na haddasa mummunar fitina a majalisar kasar kana da kiran ministocin shi da su ɗau matakin tsige shi kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada a sashe na 25. jami'an waɗanda suka yi amfani da abin da ake kira kafar bayyana rashin amincewa a ma'aikatar harkokin wajen amurka sun ce suna tsoro kada abin da ya faru a ranar laraba ya zubar da mutuncin kasar a idan duniya da kuma irin kiraye-kiraye da kasar ke yi na ɗabbaka demokuraɗiyya a duniya. waɗannan wasikun na da matukar mahimmanci don kuwa ba a taɓa ganin irinsu ba daga jami'an diflomasiyyar ƙasar musamman na rashin amincewa da wasu halayyar shugaba mai ci dama tun da daɗewa jakadin sun koka a kan yadda suka ce gwamnatin trump ba ta ɗaukar su da mahimmanci kana ba ta ba aikin nasu shi ma muhimmancin da ya kamata labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Lahadi hukumomi sun ce sun gano wuri da na'urar naɗar bayanai na sadarwar jirgin sama guda biyu suke a inda jirgin saman kasar Indonesia ya faɗi a ranar Asabar da ta ke da mahimmanci wajen gano abin da ya faru da jirgin wanda ke ɗauke da mutane 62 a cikinsa. mun gano inda na'urorin da ake kira black boxes suke a cikin ruwan da jirgin ya fada a cewar shugaban hukumar kiyaye harkokin sufuri na kasar ta indonesia kwararru masu iyo a ƙarƙashin ruwa na neman su kuma muna fatar ba zai daɗe ba za su fito da su a jiya lahadi kwararrun masu iyo suka fito da sassan jikin mutane tarkacen jirgin da kuma tufafi a cikin ruwan da ke kusa da jakarta babban birnin kasar. jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu arewa maso gabashin Najeriya. Inda a yayin da ake shirye-shiryen fara kai 'yan gudun hijira garuruwansu, amma kuma ake ci gaba da buƙatar abubuwan tallafa musu. Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta kawo musu ɗauki. Haruna Dauda gare ka. kungiyar kasashen yammacin Afirka da ake kira ECOWAS a takaice ta mika tallafin kayayyakin abinci ga wasu jihohin arewacin Najeriya guda takwas ciki har da jihar Bondo da yanzu hakan ke fama da 'yan gudun hijira fiye da miliyan guda. kungiyar ECOWAS din ta ce ta ga irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki ne musamman ma a arewacin Najeriya don haka ta dauki nauyin taimaka waɗannan mutane da zai rage basu raɗaɗin matsalan talauci da karancin abinci da suke fama da shi a wurare daban-daban. Grema Ali Alhaji dai darakta ne a ma'aikatar samar da agajin na gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma mika waɗannan kayayyakin abinci a madadin kungiyar ecowas din ga gwamnatin jihar bondo borno ta yi folin a cikin jihohin da aka ba wannan gudunmawa da borno da bauchi da yobe da kogi da katsina kuma zamfara ita takwas suka yi amfana da suka aka suka amfana kowane sai a mashin mota biyar biyar kamar da mai da mai wannan gudunmawa ya kunsa hatsi ne da dawa da masara da mota biyar ne kiyasi eh, zai kai kamar buhuna nawa kowane mota na kan buhu ɗari shida eh. buhu dubu ku kenan mun bayar ne saboda fasali mutane suke gudun hijira na camps da ba su da abinci su ya kamata ba wannan kuma mun gaya wa su hukumar sema da kuma gwamnan jihar borno akan wannan gudunmawa na ecowas to ministry humanitarian a ba mutane suke gudun hijira abinci hajiya ya bawa wa da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno da kuma ta karbi waɗannan kayayyaki a madadin gwamnatin jihar wadda ta ce sun tura wasu kayayyakin ga wasu jihohi da ke makwabta da jamhuriyar nijar sannan ma ta sake mai kokarbaranta ga sauran kungiyoyin kamar haka kar a gaji da mu abin mu ma mun dauka ba zai jingirta haka ba amma da wasa da gaske ya jingirta furta ya ɗauki tsawon lokacin da ɗan adam zai gaji kasan siffan rashin gajiya siffan Allah ne so muna koka Allah ya kara mana imani karfin imanin da kar a gaji da mu da wasa da wasa muka duki shekara fiye da goma a cikin wannan abin ba musamman za mu kai haka ba insha Allah muna roƙon Allah muna kira da malamanmu da talakawan da 'yan gudun hijiran da mu kanmu muna roƙo Allah ya kawo lafiya lafiyan da kowa zai walwala wanda bai tafi karfin mu ba muna noman masara muna noman dawa muna noman gero rashin noman ne ya kawo wannan kunshi da wahala to abin da muke bukata allah ya kawo mana lafiya ecowas din ma suka ga abu biyu ya hadu ga covid din ga kuma wannan shine suka kawo banda kafin yan ecowa su ba su mun riga mun karba a ministry of humanitarian truck 144 wanda muka raba shi lokacin azumi ba dare ba rana za mu iya sanin adadin yan gudun hijira da kuke da shi a wannan jiha adadin yan gudun hijira duka duka wanda ya kunsa a north east din kusan miliyan biyu ne to a miliyan biyu din na 80% muna da shi mu muna da mu da kanmu wanda muke kula da su a sansanin gudun hijira muna da miliyan daya dari biyu da arba'in da shida yanzu haka dai gwamnatin jihar borno na ta shirye-shiryen mai da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali ko kuma wasu garuruwa da ke dama-dama don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Baiduguri a Najeriya. da Haruna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. bom da safiyar jiya lahadi a babban birnin kabul ya yi sanadiyar kisan wani mai magana da yawun gwamnatin kasar da wasu abokan aikin sa biyu jami'ai sun ce wata na nakiya mai magana ɗisu ce ta auna motar da ke ɗauke da ziya wadan mai magana da yawun dakarun national protection force a ma'aikatar cikin gidan kasar harin kuma ya jikkata mutum ɗaya a cewar wata sanarwa shugaban afghanistan ashraf ghani ya yi Allah wadai da aikin na ta'addanci ya kuma ba hukumomi da suka dace umarnin kama waɗanda ke da hannu a wannan harin a cewar ofishinsa babu wanda ya ɗau alhakin kai harin bom ɗin amma gani ya ɗaura laifin kitsa kai harin kan 'yan ƙungiyar taliban Papa Roma Francis ya ce shawarar yin rigakafin cutar COVID-19 wani batu ne na ɗa'a zaɓi ne na duba abu mai kyau ko kuma mara kyau saboda lafiyar ka kake wasa da ita da rayuwarka da kuma rayuwar wasu abinda Papa Roma ya faɗa kenan a wata hira da yi da gidan talabijin na Italiya na Channel 5. A wannan makon birnin Vatican ke shirin fara yin rigakafin kuma Papa Roma Francis ya ce ya riga ya shirya zuwa ya karbi rigakafin cibiyar samar da bayanan corona ta jami'ar john hopkins ta faɗa a safiyar jiya lahadi cewar mutane miliyan 89,600 ne suka kamu da cutar ta covid-19 a faɗin duniya amurka ce ke kan gaba da mutum miliyan 22 daga nan sai indiya da ke binta da sama da mutane miliyan goma sai brazil mai mutane miliyan takwas da suka kamu da cutar. a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Inda aka lura cewa ɗumamar yanayi ta fara tilasta ma 'yan Najeriya daina yin wasu abubuwan da suka saba yi a wasu lokuta ga shi kuma hamadar sahara na dannowa Nasiru Adamu Ilikaya gare ka. Ni wannan sauyin ya shafi masu cin kasuwar rigunan sanyi inda ba sa samun ciniki don ba matukar bukatar hajarsu. Masanin yanayi Hussaini Jar Jarkasa ya ce sada bishiyoyi, hayaki da motoci da masana'antu da ma kona dazuka ko share su don gine-gine da gonaki ne ta'azzara lamarin. illar waɗannan lamura masu ɓata yanayi sun shafi malafar duniya da kan rage zafin rana wato ozone layer. Wayannan masana'antu suna haɗa gurɓataccen abubuwa kamar pollution wanda yake a ciki akwai chemical kuma suna canjawa suna zama illa ga samaniya kamar yadda ka sani akwai wannan gas nan chlorofluorocarbon akwai gas kala-kala wanda ke wa'yanzu wani ma matan mu ne suke ado da chemical din shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke gurɓata muhalli kamar yadda kisa da sahara yanzu na gurgusowa ana sare itatuwa barkatai ko ina sai ana sare itace yanzu sahara wuraren hamada misali akwai wayansu gurare kamar su kaska da tulotuwa a jihar yobe garuruwa ma akwai garuruwan da suke yashi ya da su hakanan illar injijar ƙasa ta rage yawan tsuntsaye masu tasowa tun daga turai zuwa mafi muhimmancin waje na kogin hadeja a jihar jigawa fadamar nan ta haɗe da unguru ita ce fadamar ta kowace fadama kusa da sahara duk duniya da haka duk a irin ba wajen sarauniya ma ya zo wajen ana yanzu ke ce wani abu prince of ma ya suka kafa wani project prince bayansu daga europe da ita shi kan zo wannan wurin yi a wajen sai da karshe aka yi tracing door nan suke ba badamar nan ta haɗe da ukuru saboda haka sai suka zo suka kafa project to prince ayan a hakika yanzu ba kamar da ba a yanzu a ba a kula da wurin Shugaban hukumar hasashen yanayi na Najeriya Farfesa Sani Mashi ya ce Najeriya na da kwarewa a lamuran bincike kan sauyin yanayi. kasashen afirka ta yamma mun yi kowace kasa karfi mun yi su yawa mun su arziki suna dogara ga najeriya a taimaka masu ta hanyoyi daban mukan yi hasashe na yanayi mu zo mu duba musu a kullum kasar liberia da kasar saliyo duk wani hasashe da ake musu da ake karanta a gidan rediyo ko gidan talabijin da ake yi daga muna muke zo muke da musu kalubalen mu shine cewa dole ne muna yawan kashe kuɗi da yawa kaso kaya shekara ɗaya biyu sai ga cewa sun zo sun zo sun zama lokacin su ya wuce domin su can sababbi suke yi in ba suna yin sababbi ba ba za su yi kasuwa ba. Face an samu matakai na kare lafiyar yanayin za a ci gaba da samun sauye-sauye masu ta da hankali. Nasiru da Maili murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Eli Kaya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci sha shida, ashirin da biyar, da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro bar da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Inda a yau za mu duba batun korafin jama'a a kanan dabo. kan yunkurin gwamnatin jihar na raba wasu filaye ko wurare masu mahimmanci ga ɗaiɗaikun mutane da wasu ke ganin hakan bai dace ba ko ya saba wa doka. Ku biyo mu cikin shirin suna na fila Hashin Gumel. Da farko shirin zai duba batun raba filin gidan zakka da ke gorin dutse cikin badala a tsohon birnin Kano. Majalisar kula da gidan zakar ta a gidan tun zamanin tsohon gwamnan jihar mariga Abubakar Rimi, inda aka gina shi a matsayin wakafi ko aikin samun lada ta hanyar amfani da ginin wajen tara zakka da rabawa mabukata. Majalisar ta ce gwamnati ta yanka haraba gidan zakka ga wasu mutane don gina shaguna. Masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ya yi wani dogon rubutu kan wuraren da gwamnatin jihar ta Abdullahi Umar Ganduje ke niyyar sayarwa a cikin birnin na Kano. Dukawa a wani shirinsa na rediyo zube ban kwarya ya fi mai da hankali ne a kan gidan zakka da yake nazarin dakatar da sayarwa ko raba filin shine mafi a'ala ga gwamnatin. Domin fahimta yadda lamarin yake tun farkon samu tare da gina gidan zakkan na Kano ga sakataren majalisar kula da gidan zakkar Malam Kabiru Hanga. wato marigayi allah ya masa rahama abubakar reme i ba su wannan wurin da kake gani na goron dutse shi kenan kuma yar gudunmawar da aka samu da kuma wadda ta zo daga baya daga hannun mutane aka ce kurin aka fara gini wannan walin daura alhaji sa'anis buhari daura ya yi taka rawa kwarai wajen wannan gini domin kamfaninsa ne ya yi ginin kuma kudin da aka ba shi ya yi ginin ya kashe fiye da haka saboda shi ma ita su gudunmawar to nan da nan da wannan wuri ya samu kuma kamar yadda ka sani wato an shekara wajen ashirin wannan waje yana tafiya ana karɓar zaka ana raba wa mutane ana kuma taimakawa jama'a ta fuskoki da yawa sai allah ya kawo gwamna wato mm, ibrahim shekarau gwamna ibrahim shekarau a zamaninsa abin da ya fara yi wa kano sai kafa wata hukuma guda hukumomi guda uku hukumar shari'a hukumar Zaka hukumar wato ah, Hisba to ita hukumar shari'a sai ya zaunar da ita inda take yanzu nan nasarawa wajejen makarantar su club technology wajen abdullahi bayero wai yawa abdu bako wai ita kuma shari'a hukumar Hisba sai aka ba su wani gida a shari'a wanda yanzu haka suka kare gine-gine a ciki don ya ishe su to ita zakka shawarar da aka shi ne tunda akwai gida daman da ake kira gidan zakka mutane sun riga sun san shi to wannan wuri zai fi zai samu karbuwa da kuma a san shi nan da nan in aka ce a wannan gidan ne da haka sai aka ce to a bada aron wannan wurin a fara aikin kafin gwamnati ta gina wani waje ko ta samar da wani wurin daban Allah cikin ikonsa ana tambayar aro sai wa'annan mutane sai suka bayar da aro kuma yan kwamitin ah, amintattu majalisar zakka na majalisar zakka sai suka bada wajen aro kyauta ga gwamnati kyauta kuma sai da aka yi juyi hudu sau hudu kasan kowane gwamna in ya zo shekara hudu zai mm. to gwamna shekara wuyi shekara takwas bayan ya shekara takwas gwamna ah, wato dr rabi musa kwankwaso shi ma ya zo ya sake shekara hudu bayan bayan shi ibrahim shekarau mm. to sannan mai girma gwamna na yanzu shi ma ya zo yi shekara hudunsa shekara sha shida kenan to duk shekaru goma sha shida nan kyauta ake wato gwamnati take zaune a wurin nan ba a karɓa ko sisin kwabo ba a karɓa ko kwabo tunda wajen nan dama shi matsayinsa na wakafi ne kamar masallaci ne na Allah ne sau da haka sai aka basu to shekara goma sha shida nan suna zaune har sai wata uku ko hudu bayana sannan suka fita to amma da za su fita kuma shi da abubuwa suka bullo da yawa eh, to kwatsam kuma sai muka ji cewa watakila gwamnati yanzu ta waiwai wurin eh, ana cewa an yanki wani bangare na wurin ana za ta yi wani amfani da shi da sauransu hakan yana nufin ehm, ta karbe waccan kyauta da aka yi shekaru 40 baya ko kuma ya abin yake ko kaɗan ai ba za ta karɓi abin da ba nata ba duk da dai akwai doka da take cewa ƙasa gaba ɗaya ta gwamnati ce hmm. eh to amma gidan zakka ai ba na gwamnati ba ne gidan zakka gida ne na wato hubusi a matsayin sa kenan wato matsayin wakafi yake da shi da masallaci duk kusan abu ɗaya ne abu ne da aka yi shi aka miƙa cewa na Allah ne sau da haka duk wanda za ka zai maganar ma yana da wani iko a wurin to iko ne kurin na amana ta lokaci yanzu mu da muke rike da wurin a matsayin wato majalisar amana umana a wato wanda aka bai amana kowannen mu nan a hankali a hankali shi ma watakila zai tafi bari kuma wasu ma sun tafi sun bari to haka abin yake amma dai abin nan yana nan na Allah ne sau da haka ba na gwamnati ba ne ita e, kuma mu ma ba namu ba ne na Allah ne to wannan shine takamar mu cewa abin nan na Allah ne sai muka ji labarin kuma wai an zo ana ta auna auna a wurin ana shirin za a yi rumfar kasuwa a wurin sai muka yi mamaki to muka tafi wajen shi mai girma gwamna muka zauna da shi zama biyu muka ce mun yi mamaki jin wannan abu ga yadda muka yi a mutunce shekara goma sha shida muna mun bayar gwamnati aro kuma akwai sharaɗi ma cewa ma in za ta fita ma za ta gyaggyara mana wurin nan ta dawo mana da shi kuma sai muka ga kuma yanzu so ake ma a yanke wani abu a ciki hmm. ah, so aka ce a wannan ba za a yi ba a gaban mai girma gwamna ya ba da umarni cewa an fasa ba za a yi ba sannan kuma wato maje mu kawo maje kamar yadda muka yi tunani na cewa za mu sabinta aikin gidan don a inganta shi madalla to yana so shi ma a kawo masa wannan shawarwarin domin ya ga shi ma me zai iya yi gudunmawa ma'ana tsarin yadda ake so a fasalta aiki yawa to muka samu karfin gwiwa muna barin sa wallahi muka fara kuma abinda muke ta yi kenan za ka yi mamaki da ka same ni a ofis za ka ga irin abubuwan da muka yi daga wannan lokacin zuwa yanzu cikin watanni uku ko hudu nan na kokarin da muke musabanta mu kyauta ta wurin to abin mamaki kurum katsa sai muka ji cewa wai an bai mutane takarda cewa an ba su rumfar kasuwa a wurin wannan shi ne abin da ake ciki yanzu. ba tare da bata lokaci ba wannan fili ya nemi jin dalilin da ya sa hukumar tsara birane ta yanka harabar gidan zakkar duk da umarnin dakatar da wannan aiki da gwamna shugaban hukumar architect suleiman abdullahi ya ce ba gidan zakka ba gwamnati ta yanka rarar hanya ce bisa dalilin cewa sun samu korafin cewa ɓata gari na fakewa a filin suna aikata laifuka wanda hakan yasa suka nemi izinin sake fasalta wurin. Suna cewa sun ma gana da shi gwamna dangane da wannan batu kuma ma ya ce ya ba ku umarni cewa ku dakatar da wannan aiki da kuke yi domin kamar bayanan da ko rahoton nan da aka kai masa game da wannan wuri ya yi masa gurguwar fahimta sai da suka yi masa cikakken bayani kuma ya gamsu ya ba ku umarni ce ku dakatar da wannan aiki. To, gwamna babban mutum ne na a jiha idan zai magana ba da baki ke ba saboda duk maganganun da muka yi da mu da shi mu da ba da baki muka yi ba da rubutu muka yi mun rubuta mun bayar ya sahale ka gani wani ya zo da baki ya ce gwamna ya ce wannan abin da kai kuka yi ba a'a to haka ne ai gwamna zai ai mu ya kamata a rubutuwa in abin da muke ba dai bane amma rubutu muka yi abin da ake cewa memo memo muka rubuta fa aka sa hale mana kuma tana nan a hannunmu cewa eh lallai we can go ahead mai wannan shaguna akan rarar hanya ba akan certificate din zakawa kamar da an gaya maka kusan namba 3 ko namba 4 aka aikawa sifika aka tura sifika ya tura gwamna gwamna ina mu muka zo muka zauna aka yi rubutu aka dudduba aka ce ga abin da ya kamata yi kuma a rubuce aka sa hale mana muka je muka yi wani abu ba gidan zakka ba ne gefen hanya ne da aka kunyi kenan ba koma ba to mu iya abin da za mu yi mun yi kuma mun yi a rubuce muka yi kuma mun nemi shawarwari saboda haka ba wani abu ne da mu zo lokaci ɗaya mu ce mun dare shi ba na gwamnati ne gaba ɗaya da gidan zakan da gefen hanyar duk na gwamnati ne in ya gwamnati ce ok to ta dawo da shi waɗanda ta ba duk aka karɓo abin da aka basu za ta basu wani abu shikenan za ta yi wani wannan magana amma dai wannan abin da muka yi shine dai the best akan a wannan lokacin shine abin da zai taimaki mutane kuma shine muke ganin mun yi za a samu matsala to hakan kenan na nufin mai girma gwamnan jihar kano ya yi amai ya lashe kenan za mu tuntuɓi gwamnatin jihar kano domin jin matsayarta kan wannan batu idan allah kai mako mai zuwa amma kafin nan shin dokar najeriya ta baiwa gwamnati damar kwace wuri daga wata kungiya ko majalisa ta baiwa wasu ɗaiɗaikun mutane tambaye kenan da mahmud kwari yau barista abdul adamu fage tsohon shugaban kungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar kano a wannan ba daidai ba ne kuma ba zai yi ba ai shi sa tun farko dokar take maganin dai overriding public interest wato abin da zai zama gamayya al'umma ne za su yi amfani idan aka karba din hmm. to shine kadai za a karba amma ka karbi guri daga wajen individual wato daga gurin mutum da ka ba kuma ka ƙara wa wani mutum wannan ba daidai ba ne a doka akwai shari'o'i da yawa da suka rusa irin wannan abin da aka yi wanda aka yi a wasu gurare da dama dama ana yi zaka ga amma ba daidai ba ne kuma in mutum ya tunkari ya tafi kotu neman fassaran abin da aka yi da kuma yanayin abin da aka bashin za ka ga kotuna da dama ba ma kotu duk kotu za ta ce ba daidai ba ne saboda guri an baka ne a matsayinka na dan kasa hmm. ka je ka yi da abin da za ka yi da guri hmm. in dai abin bai saba doka ba dama akwai sharaɗa na ba da guri yawwa misali an baka gurin ka yi gini irin na gurin zama ka je ka mai da gurin ko kasuwa ko wani abu za a iya ce ai ka canja manufar da aka baka wajen hmm. to amma a ɗauka daga wajen mutum a mayar wa wani mutum wannan ba daidai ba ne baya cikin doka. Za a karba daga hannun kungiya a baiwa mutum daya misali ko wani kwamitin ci gaban gari ko kungiyar ci gaban gari ko unguwa a bawa Shi ma ba daidai ba ne. Shi ma ba daidai ba ne. Masu raro abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗora kan wannan batu. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. an ji cewar 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka a jiya lahadi san dau azamar tsige shugaban kasar donald trump a daidai lokacin da wa'adin mulkinsa ke kawowa ƙarshe suna masu ɗaura laifin abin da ya faru a ranar laraba a kansa wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum biyar a majalisar ƙasar inda magoya bayansa da ke bore suka doke 'yan sanda suka afka cikin ginin majalisar A wani mataki da ba a saba gani ba, jami'an diflomasiyya na Amurka da ke wasu kasashen duniya sun rubuta wata kasida da suka yi Allah wadai da abin da shugaba Donald Trump ya yi na haddasa mummunar fitina a majalisar dokokin kasar. Kana da kiran ministocin shi su ɗau matakin tsige shi kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada a sashe na 25. A jiya Lahadi hukumomi sun ce sun gano wurin da na'urar naɗar bayanan sadarwa na jirgin saman nan guda biyu suke a inda jirgin saman ƙasar Indonesia ya faɗi a ranar Asabar da ake sa rai za a gano abin da ya sa jirgin ya faɗi. Jirgin da yana ɗauke da mutane 62 a cikinsa. haka wani bom da safiyar jiya lahadi a babban birnin kabul ya yi sanadiyar kisan wani mai magana da yawun gwamnatin kasar da wasu abokan aikin sa guda biyu to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da shibahiro dodone da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim Kalama sai garba ke muku fatan alheri wasalam.